Daga zowar masu tambayar mafaka ana ƙididdige bayanai a kansu aikin da wa'anda muke cema mobilizator communautaire MOB da APBE wanda suke karkata su wajen ma'aikatar ita civil reshen. kula da migration da 'yan gudun hijira ta jiha inda ke da kwamitin ƙasa mai tantance wa'anda za a baiwa wannan damar samun mafakar wanda shi kuma zai rawaita sunan mutanen da karɓar tambayar bukatar su wadda suka rubuta da kansu kanan muna karkata su wajen scr a lokacin da ake kula da tallafa musu a can mu kuma muna yin abin da muke ce ma ekuta initial wadda a kanta muke ɗaukar mahimman labaru bisa mai tambayar kanan aji na biyu sai a shiga kayyade matsayin ɗan gudun hijirar a dsr inda kowane kuma zai gabata a gaban wannan sashen da ya kunshi jijoji da scr ta ɗauka ta sa hannun drek kowane ɗan gudun hijira zai kwashe sa'o'i sa'o'i biyu zuwa uku na tattaunawa da su bayanan da aka kididdige a rawaita takarda mai kumshe da bayanan duka da muke isarwa a kwamitin ƙasa mai kula da ba da matsayin ɗan gudun hijira da ke can yame sai kwamitin ya kirayi wani zaman taro don ya ba da shawarar shi a kai da amsar e ko kuma a'a kasar Nijar ta ba shi matsayin zaman ɗan gudun hijira da ya tambaya bisa kan tambayoyi a ina da yaushe aka soma wannan shimfiɗar tsarin tun daga isowarsa a cibiyar tamu. Le statut de réfugiés au Kadida. Sannan wane lokaci ne abin yake ɗaukawa? Daga isuwar mutumin a cibiyar ma'aikatar ta. Yaushe kuma ina ne wannan tafiyar da tsarin ya soma? Kuma ya danganta da gaugawar da aka sanya da kuma samun sararin da ma'aikatan da ke aikin takardun suka samu. Bamban da 'yan gudun hijira da ke jihar Tilaberi da Difa halin takamaimai na Agadez dai shine yanayin hali zuwa hali ne ake diba sai a ƙididdige takardun a nazarce su sai kwamitin ya ba da amsarsa hali zuwa hali. Masu neman mafaka 'yan shekaru uku yaya ne tsarin tafiyar yake gudana? Lalle kam dangance da tsawon lokaci mun tsaida cewar nan gaba za mu kawo masu tambayar tare da amfani da lokacin da suka shigo. Kana jimawa da zuwa kana kasancewa cikin jerin sahun gaba don ka gabata a gaban ma'aikatan na DSR.